salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana isra na Yusuf lokacin da azizu misra ya mafarki ya ga shanu guda bakwai kosassu da wasu guda bakwai ramammu da kuma wasu ainihin wato zangannu waɗanda suke koraye da wasu waɗanda suke busassu wanda wani da ya fito daga cikin kurkuku bayan ya zauna da annabi su yana nan sanda sarki ya yi wannan mafarki ne mutanen su ba su fassara suka ce ai wannan yin mafarki ne ba shi da wata fassara mu ba san wannan fassarar mafarkin ba a ƙarshe wannan wanda ya zauna da annabi su ya ce to ni tura ne je zan zo muku da bayanin wannan fasarar mafarki saboda irin abin da annabi su ya fassara musu shi ma na mafarkin da suka yi kurku Na ka da je ya same shi gaya masa abin da sarki ya gani ya ce to tazzara kuna sama sun yi na da za ku yi shuka shekara bakwai a jere ko kuma da'aban da'aban da fataha zama tazzara kuna ma'anarsa umarni ne ku yi noma shekara bakwai cikin kokari da dagewa da jajircewa sannan gaya musu abinda kuka samu ku bar shi a cikin zanganiyarsa sai ɗan kaɗan daga abinda za ku ci sannan ce wasu shekaru za su zo kuma wanda suke mai wancan shanun ramamun su ne su kuma shekaru musassu yace shekaru bakwai za su zo wanda suke da fari sai ku amfani da wancan abin da kuka ajiye lokacin yalwa ina lokacin da kuka samu amfani sai ku amfani shi a wannan shekarun da suke na na fari da rashin ruwa ce sai ɗan kaɗan daga abin da kuka me kuka tanada don yin shuka a shekara da za ta zo ta kuma ta ce da ruwan sama mai yawa daga waɗannan ayoyi suna magana akan tattalin arziki da dabarun ajiye amfanin gona da kuma yadda mutum zai ribaci lokacin samunsa saboda lokacin rashin da zai iya zuwa a nan gaba annabi yusuf da ilhama daga allah tabaraka ta'ala ya gaya musu cewa to lokacin da kuke shekaru bakwai da za ku samu abinci to kan ku bar wannan ruwan saman ya tafi a haka ko dai yana ba su shawara idan ya zo a ma'anar cewa fassara kawai yake musu tazara kuma za ku yi shuka ko kuma ya zo ma'ana umarni kinan yana umarta su wannan shekarun na ni'ima su amfani da shi su tashi aiki tuku a yi shuka nan a shuka can a tashi dare da rana ana ana aiki saboda amfana da wannan lokacin ni'ima da ruwan sama da za a samu a jere ba kakkautawa kada a bashi ya tafi a haka ko da zai kai aiki dare da rana to a yi kamar yadda za mu ce mu ko da za mu yi noma rani da damuna to mi ta irin amfani da ruwan da Allah yake ba domin mai ce domin wancan shekarun sun zo za ku amfana da abin da kuka yi sai ce to kuma abin da kuka samu ku bar shi a cikin zangariyarsa sai kaɗan daga abin da za ku ci shi za ku dinga mai shi za ku dinga sissikewa kuna ainihin amfani da shi gwargwadon cin raguwar mafi yawa tunda an samu rara mai yawa yanzu to ku aje saboda waɗancan shekaru da za su zo nan gaba na wahala a nan ya koya musu abubuwa ya koya musu tattali na cewa abin da suka samu kada su almubazzarantar da shi ya koya musu tashin aiki tukuru sanda ake kakar abu lokacinsa to kai amfani da shi ka tashi kai amfani da shi kamar damuna ta zo to mutum ya tashi aiki tukuru inda zai samu mai amfanin gona mai yawa sani ce to in an samu amfanin kuma kada almubazzarantar da shi kamar yanzu kaka ta zo to kada almubazzarantar da abin da aka samu ainihin bayan damuna a sai a sayar a jiya a a sayar a zubar gumar gonaki a kashe a shari'a kamar da yankon mutanen kawai suke yi a je a siyar a si banza su yi wofi da karshe kuma idan bazara ta zo babu wani abu wanda za a ci duka al'ubazzarantar da shi a lokacin a lokacin kaka wuce tunkuta na jafi ku rage wani abu saboda wahala za ta so na biyu dabarun ajiye amfanin gona da yi nuna musu cewa kuma shi a cikin zangani. saboda idan yana zanganiya ba zai saurin lalacewa kuma kwari da wani zango da wani wane ne ba su fiye da amfani gona ba idan yana cikin su ka koda ba a zanganiya ba a bashi a sissike din amma a bashi da kuncinsa a jikinsa ko da kaikayinsa a jikinsa to za ga kwari ba za su ci ko ba ka sa maganin kwari a ga wannan dabara Allah ya kimsa annabi su tun wancan lokaci na yadda za a ajiye amfanin gona inda sai ɗau lokaci ana amfana da shi sannan me cewa domin amfanin gaba ishe idan gaba ta zo nawa lokacin da ba ruwa za a yi fari za a yi kama wancan abu da kuka tanada shi za ku da shi shi ma ku bar abin da za ku yi ainihin iri da shi a shekara da za ta zo na mai shekarar da za ta zo ta gaba wanda ta kuma shekara ce ta ruwa mai yawa wanda Allah ya ba da ni'ima mai yawa har za ku samu rara mai yawa wanda ma ma ba za ku samu gurin ajiya ba sai dai ku dinga sarrafa su ta wata hanya ke sun ma ya ce min da zalika amu fihi wa wafin nas za a dinga mutane ruwa mai yawa wa fihi asirun amfanin gona zai samu har ma gurin ajiya zai zama ne mai yawa wahala na kawafi ya asirun mana ku dinga tana ku dinga amfanin kuna sarrafa shi ta wata hanya inabi ku mai da shi kaza simsim ku mai da shi mai gyada ku mai da ita mai nan ya asirun matsewa mangoro ku mai da shi ruwa ko wani abu ko gari inda zai kaga me ake kiran food technology ko a yanzu ne food technology inda za a sarrafa amfanin gona zuwa wata hanya inda za a daɗe ana amfani da shi in koya musu sai mu ga wannan wato abu ne na tattalin arziki zaman kyakkyawar zamantakewa da amfani da dama wanda annabi su da kuma isa musu shi a wanda ake cewa strategic planning wato plan wanda yake mai matakai wanda ya sa musu matakai guda uku a cikin shekara goma sha biyar shekara bakwai ta ni'ima ga yadda ya kamata ya amfani da ita shekara bakwai ta wahala ga yadda za a samu saukin wahala da fama sa'annan wacce ta zo an samu rara amfani mai yawa kada a bashi tafi a banza a sarrafa shi zuwa wasu abubuwa wanda za a iya amfani da shi tsawon lokaci kowa a je a siyar da shi zuwa wasu wanda ba su shi wannan abu ne da muke da bukatarsa a yau da cewa idan Allah ya baka dama to kai amfani da ita kada ka almubazzarantar da abin da kake samu wasu za su samu amfanin gona za su almubazzarar da shi a kaka kamar yadda muka faɗa ko ya aure aure ko a shari'a ko a banza da wofi wasu za su samu aiki mai tsoka a sai da banza da wofi za a tafiyar da abin da ake samu baya tunanin wata ya kai rasa aikin nan baya tunanin ai su ba zai yi zuwa baya tunanin ai zai iya tara iyali da zan bukaci wata irin wannan abin da nake gani mai yawa yanzu ko ba zai iya isa ta ba rani tanadin su to wannan abu ma ba mu ga annabi sallallahu ya koyi da mun bai tsaya iya batun samu ba a ya shafi bangarori daban-daban kamar yadda ya zo hadisi Abdullahi dan Abbas ce. annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa lokacin da yake wani mutum wa'azi yace mutum abubuwa biyar saboda zuwan abubuwa biyar da farko ce shababaka qabla harami mutum samartakanka kafin tsufanka naka shabab arziki ne ni'ima ce dama ce mutum ta yanzu za ka iya makaranta yanzu za ka iya sana'a za ka iya dauko za ka iya kici za ka iya kaza ka tsururuci wani abu domin me domin girman ka in ya zo ka amfana da wata in ku ka tsaya kasala da lala da kaza baka tsoroci wani abu wanda in girma ya zo za ka amfane shi sai sun fanya zo kuma babu ne babu doki saya wanda za ka iya morasa sannan ce wasu ka kabla sukumin lafiyar ka kafin rashin lafiya na ka kenan lafiya dama ce ni'ima ce daidai take da wancan shekaru na annabinsu na farko wanda ake samun ni'imomi da amfanin gona to dai dai lafiyar ka dama ce ni'ima ce ribace ta ta hanyar mai abin da zai zama mai amfani gare ka a duniyar ka da lafiya a duniyar ka sana'a ne a yanayi neman ilimi kaza kaza duk wani abu da zai amfani ka ɗauki wancan siyar da sana'a can da lafiyar ka wanda rashin lafiyar ta zo mai dan abin da ka tsoro ta ta ajiye sai ka amfani shi sabanin ba kai amfani da wannan ba rashin lafiya ta zo sai dai kaje kana ba kana ka zama wato kaya ga iyali da yan uwa ko ga sauran jama'a sannan ce wa ginaka qabla da wadatar kafin talaucin kenan san da ka samu wadata Allah ya baka wata sana'a da kake samu a noman ne a sana'a ne a aiki ne a kasuwanci ne ni tara da wani abu ka tsuruce shi na fili ne sai ka aji a ɗan wancan dai abu ne sai aji saboda mai abu da fakwai kafin talaucin kai za mu wasu 'yan kasuwan da suka san watakila harkokinsu na lokaci-lokaci ne sanda ake kaka suna taranci za ga wasu suna sayan fili su aji wasu suna sayan wani abu su aji saboda lokaci zai zo da ba cinikayya sai wannan abin ya musamman saboda yanzu wata tattalin babu kuwa shikenan zai zama babu abin da za a yi amfani da shi lokacin babu me zai faru sai dai a dinga ci daga cikin jari duk wannan yana daga ciki sai ce wa faraga ka kabla ne a ka kabla shugul da lokacin da baka komai dama ce kafin abubuwan zo su haɗe ma da yawa rigimar iyali na rigimar yan kwacin rigimar jama'a na rigimar kaza to yanzu ya amfani da dama kai yaro ne da ilimi kai ba ka da iyali da yawa da maza maza kai wasu abubuwa kafin rigingimu su zo na iyali na gidan ɗaurin aure wa haihuwa ba wani suna za ta kaza ne za ka ba ka da wani lokaci naka shi ma fara ni'ima ce dama ce kai sai mai dungurungun da yake wa hayataka qabla maut rayuwarka ba shi ɗaya dama ce kai amfani da ita kafin ne kafin mutuwa domin ta tafi ba wa za ta kuma babu wani aiki da za ka yi bayan mutuwa wanda zai ma amfani wanda zai ma amfani tun kafin mutuwa Tun ka mutuwa allai sai da misali dama sa. mutum ba shi da komai sai abin da ya rika yi da ka mutu abin da za a tambaye ka mai kai san da kana da rai lan ta zuwa kada ma kun ta yi sa'ala an arba'in yawm al an umrihi bima rayuwar ya ka tafiyar da ita don ka batun lahira babu wani abu za a ci bara ka yanzu ka samu wani abu kawai rayuwar da kai ita ce za a tambaya ne kai yanzu ka ci moriyar idan mai amfani kuma amfani da kuma aka saba ka na ka kiran wanda yake amfani da dama da ya samu wannan shi ne mai cin riba amma da yau yawan yawan yau za mu ga damu suna zuwa mana iri-iri na amfani gona na dukiya na kasuwa ne na aiki ne za mu ta zarantar da wannan dama na lafiya ne za mu zarantar da shi na lokaci ne za mu zarantar da shi sai sanda babu kuma sannan za mu dina cewa ina ma ina ma ina ma ina ma sanda ina da kuɗi da yanzu na yi kaza na yi kaza alhali ba kai tana da sanda kana da shi ina ma sanda ina da lafiya ne da yanzu na yi kaza na yi kaza ina ma lokacin kaka ne yanzu manomi alhali ya alwazirantar da abin da ya samu lokacin kaka ya aiki da ainihin rasiya annabi yusuf to haka duk mutumin da ya amfani da wata dama da ya samu ba haka zai zo yana wannan da shi sa ya ga hadisin sai hadisin abdullahi kuma. umar ce wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo ya yi wa sallallahu alaihi wasallam sallama sai ce ya rasulullahi wane ne mafifici a cikin mulminai sai ce wanda ya fi su kyawawan hali, wanda ya fi su kyawawan halaye wanda shi ne mafifici a cikin su sai ce to waye ya fi su hankali waye fi hankali a cikin mulminai ce wanda ya fi su tanadin mutuwa to waye fi su ce bayan safa sai ce wanda ya yi aiki domin abin da zai zo bayan mutuwa ce waɗannan su ne masu ya hankali a cikin mutane kiran wanda ya tanadi mutuwa kullum cikin tanadin da yi ya san za ta bai shagala ba bai wanta ke ba bai shiga shagoliya ba za ta cewa yanzu lokaci ya iya da haka mai zai shirya kafin ta zo na biyu ce wanda yake mata tanadin abin da zai zo bayan ta ne lahira to waɗannan su ne mafiya hankali ka ake yana daga hankali tanadi lokacin da kake da duk wata dama kowace irin ce kafin ta kubuce ka zo kana cewa wallahi tallahi ai da kaza da kaza wanda kuma wannan lokaci na dama ba za ta yi amfani Allah subhanahu wa ta'ala اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اللهم لا من جاء ولا من جاء منك الا اليك اللهم احسن لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ارفع عنا البلاء والولاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وطعما صالحا متقبلا اللهم صل وسلم على نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك المجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي عن سائر الصحابه اجمعين اللهم الى صلاه الله اكبر